Babbar kotu a Nijar ta yanke wa Bazum hukuncin cire mai rigar kariya. Su kafin dai mu je cikin labarin tsindin gadangadan da jin muhimmancin rigar kariyar da aka cirewa Muhammad Bazum ku biyo mu da subscribe a da ƙararrawar sanarwa. MDTV Hausa wannan yakan ƙara mana ƙarfin gwiwa ci gaba da kamo ku labaran masu mu ne da kullum. Nijar da ya ta cirewa Muhammad Bazum rigar kariya bayan dogon wa'adin da aka sha Muhammad Bazum din yana hannun shi kansa a alkali mai shari'a ko kuma mu ce yana hannun hukuma a ƙarƙashin kulawar hukumar Nijar din. wanda bayan da aka mai juyin mulki aka kama shi da mai ɗakinsa ma'ana dai aka mai wannan al'amari da ake kira da ku wanda daga lokacin ne kotu ta fara sa ta akan shi kansa muhammad bazum ɗin wanda a makon da ya gabata ne aka fitar da wata sanarwar cewa za a yanke wa bazum hukunci a sake shi a sallame shi je ci gaba da uzurrukansa na yau da kullum sai dai ba zai koma a matsayinsa na shugaban kasa ba sai wani boys kuma ya fita wanda yake tabbatar da cewa muhammadu bazum din munafikin kasa ne wanda yake neman taimakon sakataren tsaron amurka da kuma shi kansa a shugaban kasar faransa wanda ake ganin kulle-kullen da makirce-makircen duk suna yi ne tsakaninsu da muhammadu bazum wanda ne abin da ya sa ma yanzu haka kotu ta cire mai rigar kariya rigar kariya dai ita ce a dangane da yanayin yadda mu za mu fassara ta da hausa yanayin yadda ya kunshi idan dai har muhammadu bazum yana cikin wannan rigar kariya to fa babu shakka babu wani abu da za a hana shi ya ci gaba da auyotarwa sai dai kawai mulkin sa to amma a yanzu haka wannan rigar kariya da kotu ta cire mai ta tabbatar da cewa ba zai taɓa komawa shugabancin ƙasar nijar ba wanda kuma idan yana da wani rigar kariya zai iya komawa shugabancin kasar Nijar zuwa da wani lokaci idan aka gama bincike a kansa. Wanda yanzu dai kamar za mu iya cewa kotu ta gama bincike a kan Muhammadu Bazum ta gano mai laifi ne yayin da ta cire mai rigar kariyar daga gwamnatin ƙasar. Wanda tabbatar da cewa Muhammadu Bazum yanzu haka ya samu saken da za a iya sakin sa a matsayin sifiliyan kamar dai dan kasa na kowa yadda kowa ya kasance. Wanda kuma ma zai iya barin ƙasar ta Nijar. wannan lokaci lalle babu shakka lokaci ne wanda ya kamata a ce mutane sun farga kuma sun ji da irin kunnensu kan hukuncin da gwamnatin Nijar din ta yanke wa shugaban ƙasar nata a dangane da irin laifin da suka kama shi da shi a cewar su wanda yanzu haka hakan ta fara bayyana yayin da waɗansu digirgimu suke ta neman su balle a tsakanin ƙasar Nijar din da ƙasashe makwabta irin nasu wanda take ganin cewa Faransan da shi kansa bazum din ya je ya kulla mu'amala da ita ita ce nan wacce take neman ganin bayansu wanda take turo masu kasar benin wannan dalilai suna ɗaya daga cikin abin da ya sa aka cire wa muhammad bazum ɗin rigar kariya a daidai wannan lokaci wanda aka rabu da shi ya je ya ci gaba da uzurin da yake yi sai dai fa babu shakka za a yanke mai hukunci kuma daidai fa da abin da ya aikata na saboda bai ci bilis ba akan kasar a cewar waɗanda suke da ruwa da tsaki a dangane da ganin cewa an yanke wa bazum ɗin hukunci a kasar Nijar. Masu mu ne da kullum wannan kenan rahoton yadda aka cire wa Muhammad Bazum ɗin rigar kariya a dangane da gwamnatin ƙasar Nijar ɗin. Ku ci gaba da yi mana comment da likin wannan kan ƙara mana ƙarfin gwiwa ci gaba da kamo ku labaran masu mu ne da kullum. tv Hausa, md tv Hausa ta kuce ta mu ci masu